da saura da injira wa ya faɗi inda yake yace babu to irin waɗannan waɗannan wato rushe addinin dama mun gaya muku muka ce waɗannan mutanen so suke su rushe addinin musulunci amma ta ciki a hankali a hankali kaga suna tarwa suna tarwa yanzu an sako kan annabi an zo an ce ma gabaki ɗaya ƴaƴan nan wai na riko ne ko ai ba shi rikon Allah a alamu wai riko aka bashi to da haka da san ana kira su yayin annabi da aya ta sauka tace ud'uhum li abaihi huwa aqsatu inda Allah shikenan da aka ce to a daina kiran su yayin annabi yanzu ba yayin sa bane da ne nemo musu uban sa ai da uwansu ko tunda bai kamata a ga da ba shi da uwa ba shi da uwa tunda ba yayin annabi laifin su abin da sai ke so a koye su daga gidan annabi saboda sun aure sahabban ne to kada a ga akwai wata daraja karama ce yayin riko ne kawai kamar da na kalubalance su sama da shekara goma har yanzu ba wanda ya fito ba da amsa a cikin su akan auren yar Fatima da Sayyidina Umar ya aka na yi wannan tambayar shekara da shekaru sun kasa bani amsa me yasa Sayyidina Ali ya dauki yar Fatima ya aurawa Sayyidina Umar irin wannan tambayar kamata ku yi dan tambayi malaman su me yasa Sayyidina Ali ya dauki yarsa yan Fatima ya aura aurawa sayyidina Umar kirki ne ko rashin kirki jarumta ya ko tsoro ne ko mai suka faɗa muna da amsa kuma in sun ce matsoraci ne na bai kamata ya zama shugaba ba kenan tun da zai ɗauki ƴansa ya ba makiyinsa kamar yadda suka ce in kuma jarumta ta ce su fuskantaci mabiyansa tun da ya yi abu sun zo kuma suna kushewa na musu tambaya ta biyu Hassan da Hussein sun yi wa Muawiya mubaya'a kuma ya ba su kuɗi sun karɓa kuma Hassan ne ya naɗa Muawiya shugaba me yasa ko me yasa Hassan ya ki mulki amma Hussein ya nema idan abin da Hassan ya yi na barin mulki daidai ne to abin da Husaini ya nema kuskure ne in kuma abin da Husaini ya nema daidai ne to abin da Hassan ya yi na bari kuskure ne kuma sun ce dukkan su ma'asumai ne amma sun yi abu biya ci karo to shi ne abubuwan ga sunan duk zaka ga ba sa iya amsa irin waɗannan abubuwa din saboda duk kowace amsa suka bayan tana da tata amsa ta ma kuma sun ce hakan guba aka shayar da shi ya mutu kuma sun ce masu ne ya san gaibu to idan ya san gaibu ya sha guba ya kashe kansa in ko bai sani ba ya sha to ba masu bane ba ko bai san kuma gaibu ba in kuma ya sani to ya kashe kansa dan a baka guba ka sha ka san za ta kashe ka to kai kisan ka kashe kanka to me ya faru shi yasa shekul islam ibn taymiya ke duk kungiyoyi baki daya wala ba kungiya da take da saurin rusawa irin shi kai abin da yasa suna samun kuɗi ne saboda sun dorawa a mabiyan su jizya ta su dinga ba su ɗaya bisa biyar abin da suka mallaka yasa suke samun kuɗi a duniya suke ta fantama wasu sun ce duk wani mabiyin su sai ya kawo 1 over 5 na abin da yake samu shine kumfi su kuma sun lamunce maka gamuwa da Allah in ka ba kuma an je gaban Allah wannan bakin yawan nan za su shige gaba sina ta shi a gaban Allah وقد حكي عن جماعة من السلف والأنهم عن الجملة كجملة أنهم كانوا يكرهون الكلام suna kin yawan magana fi ma laysa tahdihu amalu abinda ba wani aiki za yi ba surutu ne والنبي صلى الله عليه وسلم أوردها على قوم عادي يا يا أبو جرود أن يا أبو سعد أنا بايك أبونا كلام العربي على وجهه كنا جانا مجانا العربا آه، وأكم بسكتا وتصرفاتي في حقيقتي لكركم من فأسكي حقيقي تا ومجازه إلى مجاز تا لحقيقة دي مجاز تا واستعارته إلى استعارة وبنيته إلى لبنرة وإيجازه إلى أبونا كي تعتك لسل يدوب ورمانا ألا تكون في حقه مشكلة سواء قلنت بقى مشكلة ثم جاء من غلبت عليه الهجمات sannan wanda rashin lafiyar da ya shi wada halittul ummiyatu jahilci ya hukanta wala ya kaji kamun min maqasidil arab baya gaisa daga manufan laraba illa nasaha wa sariha sai nasinta da sarihinta wala ya tabbatar da isharorinta idan garatul ijaz cewa an yi abin da zan suke ta wahayi da kuma nuninta wa tamayyiha da fitar da ita wa tarwihiha wa tafarraqu fi tawiliha kan rabodin tawili aw hamliha ala zahiriha ko dokar ta akan zahirin ta babu dalili ya zama magana sai a watsa ta tarwata wa minhum man amana bihi akwai da imani wa minhum man kafara wani ya kafirce fa amma man la yasihu min hadhihi al ahadith abin da bai inganta ba da irin waɗannan hadisai fa wajibun an la yusiri min ha shay'un fi haqqi Allah wa la fi haqqi anbiya'i ba ya kamata a faɗi wannan cikin haƙƙin Allah da haƙƙin annabawa ولا يتحدث بها ولا يجب أن نبر الكلام على معانيها ba a zan tudu da ko ba a magana akan ma'anonin sama wa sawabu qarbuha wa tarku shukri biha abin da yafi dacewa ai wasi da ita a shagaba a shagala ma gabanin ma ambatanta Allah ya tuke a na wajen tsari kama ambace ta don a da ita ma annaha da ifatul ma'ad cewa mai raunin wajen yaki wani yake isnadi mai raunin isnadi ce wa kada an kana bi shiyaku ala abubakar ibn furakin malamai da yawa sun yi inkari wa abubakar ibn furik da kallafa hufi mushkili kalam ala ahadithu da ifa mawdu'a yadda ya siga, wato cikin magana ko wani hadisi da ifa mawdu'ai wanda ba su da asali ko an zangana maganganu a cikin su da Allah da manzansa kuma ya tsaya yana ta wani bincike a kan la asali da ha wala manqudatun an ahli kitabi ba a ciro ta ma daga ahli kitabi ba alladina yulabbisuna al-haqqa wanda suke takuda ƙarya bil batili da gaskiya da ƙarya كان يكفيه طرفها ويبنيه على الكلام عليها التنبيه على ذاتها يا إلهي يواسيد إذا كما يا وداك دي غير مجانا أكانت فأثر درونك إذ المقصود بالكلام domin abin da ake nufi da magana alamu shi ne mafi ha abin da yake da rikici a ciki izalatul nauta a gusar da rikicin yasa ibnu kasir yace ya ce ga mai wa mutane tafsiri in ya zo kan aya akwai kauli goma da aka yi to wajibi ya kawo musu duk kauli goma gaba daya can nan ba zai wuce ba sai ya faɗi wanda ya fi inganci a goma dan kawai sa mutane rutu an ce wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza ce to duk da suka ce din nan kaza ne daidai ko duk ba daidai bane ko duk daidai ne ko duk ba daidai bane ko ga daidai ga ba daidan ba kaga sai mutane su tafi a waye ita shi sa Allah da yazo yana magana akan sabanin ahlul kitabu game da yawan adadin ashabul kafi sai ce me sai kununa salatatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum sai Allah ya ce me rajaman bil gaibi wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi iddatihim alamu ya'lamuhum illa qalil kaga Allah ya kai to kauli uku ya rusa biyu ya shiru akan daya wanda yake nuna na karshen shi ne san gaskiya yace to in ka zo kan aya ne maganganu da yawa haka to duka sannan sai bayanin wanda ya fi inganci da kuma hujjar da ta sa ya fi inganci da wani tisafu ha da kuma tuje ta min asali ha daga tushen ta wa sarfu ha da watsi da ita akshaku lillafsi shi yafi ya yi rikicin wa ashfa lillafsi shi kuwa kan zuciya don ka zo ka tarar da abin da bai ingantawa, kawai kawai mutane rashin bayanin ingancinsa ka da shi ya fuka ce za ka yi bayanin rashi a kansa tunda ma bai inganta ba shi da asali kamar misali kisa da yahuda suke kawo akan auren annabi sallallahu alaihi wasallam da zainab kaga rushe kitta shine asali kamar da shin albani Allah ya kansa ya masa rahama ya kama da alheri da yazo sai ce nasbul bajani fi nasb kittatul garani yace kafa samfarin su kai domin harbe kistar garani ya littafi ce kistar ma za mu harbo su da samfarin su kan na hadisi gaba ɗaya kuma ya ce aka dangana Allah da manzansa to haka ya kamata malamai su yi amma mutum ya zo da da'ifan da mawdu'an da karyan da gaskiyan da an kawo kuɗa muna da sun gina addini a kai haka dole a samu ruɗu wani ya tsufa a kai wani ya taso a kai da an zo an ce ba daidai ba ne sai a kama kokawa da shi za a yi daru shi yasa Abdullahi na Mas'ud yake ya zaka yi da abin da tsoho ya tsufa a kai yaro ya taso a kai ko ba daidai ba ne sunna ta koma bid'a bid'a ta koma sunna ƙarya ta koma gaskiya gaskiya ta koma ƙarya adalci ya koma zalunci zalunci ya koma adalci masu amana su ake tuhuma makayyata su ake amincewa kai ƙarya a ce ranka ya dade kai gaskiya ce ba yanzu ba ya za ka yi an kasa mu kanka irin wannan lokacin da wannan zamanin da irin wannan al'umma da take goyawa makaryata baya take ba su gidaje take ba su filaye a rediyo a jaridu take ba su manyan motoci da gidaje dan suwa Allah da manzon sa ƙarya kana faɗar gaskiya ana gudun ka kamar ka ɗauko cikin ko duran kashi to irin wannan zamanin muke cikin wanda ya rike gaskiya sai ya haƙuri ana ma barazana da kowace irin barazana saboda ka faɗi gaskiya ka ce a gaskiya abu gaskiya amma aka yi haƙuri lokacin nawa ne rayuwar shekara nawa za a yi a duniya? da wanda ya bin da wanda bai bin ba da wanda ya daidan ba wanda ba daidan ba duk za su ƙare ta ba duniya. to mutum sai yana tunanin lahira sannan zai rage wasu abubuwa kuma ya ƙara wasu abubuwa to Allah ya samu dace mana muwafaka sai mu tashi al-fasl al-ashir al-adab al-lazim inda zikr akhbari insha Allah to a shifa ta tsawo karshe dan muna kusan za mu shiga babi na karshe ne ma gaba ɗaya insha Allah ne kamala a cikin laccarwa ya kashe ku sayyidina Husaini na ji ka ce sayyidina Husaini ya ce da sojojin da suka tare shi a Karbala ku tsare ni na je na sa hannuna a cikin na Yazidu malam ban fahimci wannan kalma ba abin da yake nufi ki kyale shi ya je yayi wa yazidu mubaya'a da ayyaki a kashe shi a kyale shi in dai har dan mubaya'a ga yazidu ne to a kyale shi ta wajen yazidu ya je masa mubaya'a daga cikin abubuwan da ya ba su dama kenan yake yadda ko a ba shi dama ya koma Madina inda ya fito ko kuma a ba shi dama ya tafi Sham wajen Yazidu biyu aka bashi aka ce a'a sai dai zaɓi ɗayan biyu ko dai ya yi suranda a kama shi a matsayin fursunan yaƙi ko kuma a kai shi wajen ibn zayyar gwamnan kofa shi kuma yace ba zai da masa ɗayan juna nan ba shine abinda haka gwamza yaƙin a kansa wannan yake malam shin hukuncin mutumin da ya yanka dabba ba ta yanku ba ya sake yankawa wai ta zama mushi a'a wato tafsiri ne malamai suka guda hudu idan mutum ya wasa wuka ya dora a wuyan dabba ya fara yankawa sai ta yi girgiza da ta yi girgiza sai hannunsa ya zame to in ya mayar wannan za a ci don abu ne ya faru bisa kuskure haka ko kuma ya sa wuka ya fara yankawa sai ta dakushe ya ka miko ta mai kaifi sai ya fito wacce yi zai kama wannan ya dora ya karasa wannan ma ba komai za ci amma inda mutum na uku ya tsora wuka a kai ya fara yankawa kawai sai ya ɗaga ya jira ta yana kallon ta tana ta shure-shure sai da wannan abin ya ci ƙarfinta har ta labai ta ɗauko mutuwa sannan ya sa ya ƙarasa wannan ba za a ci na hudu inda ya yanka ka ɗan yanke ta wanda ko da ba a ƙarasa yanka ta ba za ta gashi. saboda yankan bai zurfi ya yanka komai a makogwaranta ba a kaga ana yankan mutum ma ya tashi ya tafi da sai ya mata yanki to wannan yankan kaɗan da ya yi kuma sai ya ɗaga ita kuma sai ta tashi to kuma wannan sai aka sai aka zo aka yanka din to aka ƙara tsanan ma za a wancan cikin suga guda uku hudun nan sai ne kawai ba za a ci ba inda ya dauki hannunsa da ganga sannan raunin da ya mata yayi zurfin da ko bai ƙara yanka ta ba wato za ta za ta mutu da wannan wannan shi malam ina son a jawo hankalin ƴaƴa iyaye maza saboda tsaurin ra'ayi game da yi wa ɗansa aure za su ce wahalar rayuwa kuma sai mutum ya ga wanda ya fi rufin asiri amma da aurensa malashin wahalar rayuwa tana daga cikin dalilin da ake kin yi wa yaro aure ina ga wannan raji yake a fakaice <laughs> shi ne Allah sa baban nasa ya zai da shi ɗansa yana so a ma aure kuma shi ne yarda da cewa zafin rayuwa bane to shi wata kila ko abin da yake hange ba wanda kike hange ba ka san an ce babba yana hango abin da yaro baya hangowa wanda yake wai sai da Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a bada takarda ya rubuta abinda da ba sabani ya hana wai haka ne wannan ai baka zo karatun ashifa a baya ba a karatun ashifa an yi dogon bayani akan wannan wanda wanda suka tabbatar da wannan asiga wannan ba Umar suke tuhuma ba manzo Allah suke tuhuma domin sun ce manzo Allah Allah yana aiko shi da sako wani ya hana shi kuma ya hana kaga su kan ba kan sayyidina Umar ya kowa ba kan annabi ya koma kenan domin an ce annabi ya hana yin ya Umar ya hana manzo Allah yin wani abu ko manzo Allah ya ki saboda Umar ya hana shi kan kan annabi suke mai da suka to da an yi bayani ka nemi kafin na shifa na baya mun yi dogon bayani da maganganu na malamai akan wannan Allah ya samu dace Allah muna wannan ita ne hukuncin wanda suka yi kazafi ga Fatima da Abubakar kamar ya kazafi sai an faɗi sigar me aka faɗa wannan sai mu san hukuncin da shari'a ta faɗa akan wanda ya faɗi wannan ga ordinary musulmi balle ga manyan mutane irin wannan to ya kamata mu gane dai ga durman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da da ƴaƴansa da matansa da jikokinsa duk abin da aka ce na annabi ne to yana da wata kima ta musamman abokin annabi ɗan annabi matar annabi jikan annabi to komai na annabi na annabi na ba irin na kowa bane darajarsa kuma ku gane babu fa wani dan adam da ya karawa annabi daraja shi ne an raba shi da annabi yake yin daraja ku gane wannan babu wani wai kasance sai yana tare da annabi ya kara annabi wani abu babu shi ko mabiyi ko ɗa ko mata ko baba ko wai ba wani ya kara annabi wani abu in an ce maka dan annabi to kai ka samu daraja in an ce miki mata annabi ke kika samu daraja saboda kina matar annabi in an ce maka jikan annabi to kai ka samu daraja saboda an raba ka ga annabi to in an raba ka ga annabi da yake nufi in an raba ka ga annabi aka ce kai jikan annabi ne me ya kamata ka yi koyi da annabi da bin annabi da girmama annabi da kauna annabi da yada sunna annabi da kare annabi tun da kai ka ji sa'a ma ka fito daga gidan annabi to ga sai mu zo mu baka shugabancin sunna ai ta buga a yaki gida amma mutum yake ni ahalin baiti ne kuma yana gida kai yayi ke yi ko dai ba ahalin baitin bane ko kuma ba ahalin baitin gaskiya bane dan ba da za a yi kana jika annabi kuma a zo a yaki kayan annabi da kai kuma ka dinga faɗa da mai son annabi mai son a yaka sunna don mai son abu ta barka annabi mu da ba ra'ayin annabin ba muna cewa a ba annabin ko a mutu kai kuma kai kana da annabin kana cewa abu wanda ba annabi ba anya kai dan annabin ne ko anya abin jiga da kyau ba me yasa abin akwai rutu da yawa wallahi dan da ba isnadi ne yanzu babu gwamnati ba shari'a ce yasa kowa yake snap to me yasa ba ka rubuta ba to fa tisa fa wata diya diyan mace rabi ce ta namiji kamar yadda ya zo a hadisi amma in kashewa za a yi to kashe shi mutum ya zai kashe mace to hukuncin ka kisa amma in diya zai biya sai biya rabin ta namiji amma in kashe shi za ba za a faɗa kamar yadda muna yara ake kawo ka kashe mace a kawo kanwata ka haɗa sannan a kashe ka ba haka ba ne. <laughs> wala muna yara haka ake cewa amma ba haka bane in ka kashe mace in za a kashe ka kashe ka zai amma in an fasa kisan an yace aka ce biya, to sai a bada rabin na namiji ya kuni ham yana daga cikin gurare biyar da muka karanta a zabi ma'ad inda guriyar ne kadai a duniya inda aka samu ana yi wa namiji abu biyu a wa mace daya daga ciki akwai wajen shaida kuɗi ko Allah ya ce wasu shahidu shahidaini min rijalikum illa yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani daga shi akwai wajen ragon suna ya halatta ka yanka namiji biyu ka yanka wa sannan akwai wajen mai kuka faɗa wajen gado a ba namiji a ba mutum sannan akwai wajen diya sannan wajen yanki wanda ya yanka bawa namiji ɗaya to da don da daidai ke ga wanda ya yanka baiwa mata guda to anan ne kadai ibnu qayyim yake a shari'a inda aka samu wani abu namiji yana da biyu mace tana da ɗaya amma a jargon shari'a gaba ɗaya daga inda ta fi sai inda ya fi sai inda kuka yi eh. to akwai kwamitin mu na tattara taimako da ake samu na bankin fi sabilillah wanda muka ce sai karshen shekara za mu buɗe shi saboda an sami watan azumi ya wuce watakila wani jirgin ya ba kawai da yake kafin su magana bari biya na ba ina injiniya na watan ramadana da na watan shawwal sai in ji daɗin yin wa'azin da gaske mun ce za mu za mu wato yan kuwa gaskiya ne har kunya nake ji wasu abubuwan namu a Kano wallahi duk wanda ya ji Thank you. ba zuwa ƙarshe ba na wanda ya wuce wato ɗan uwa akwai abin farin ciki wallahi sunna alhamdulillah mu gode wa Allah to so muke yanzu kamar da yake gaya ne cikin malaman mu cewa mun yi izalatul bid'a ya kamata ko mu zo mu yi ikamatu sunna yanzu gini ya kamata mu a gina abubuwa na sunna a fito da hanyoyi da wa'azi zai karfi musulunci ya ƙara yin karfi yanzu kuma za a gwamnati mun kafa kwamitoci guda biyar akwai kwamitin da'awa akwai kwamitin marayu akwai kwamitin yau kamba wanda suke kula da sababbin musulunta akwai walfara kwamiti akwai kuma kwamiti waɗanda su kuma shine yadda za su wa da'awar ta musulunci tunanin yadda za a samar da kuɗi a samu amintattu su rike wasu abubuwa in sun taso ba sai ana bara da gona ko da yaushe ba to suka tsara abubuwan suka kawo min na sa hannu yanzu da na je hannu tara an gina katon gida mai ɗaki takwas da hall da bandakai inda za a dinga kula da harkokin marayu da bayar da relief na musulunci yadda ake yi din yan red cross inda aka yi hatsari ko aka yi gobara ko ruwan sama ya rusa gidajen mutane tantin farko da ake buɗe gurin da kirista ne duka ya kamata mu ma mai islamic relief emergency yadda abu yana faruwa gobara ko wuta ko ruwa ko mutuwa ko waye ya zama cewa an gama a gurin mun zo mun kafa tutan ahli sunna muna ba mutane muna ba mutane magani muna musu ƙarin ruwa kasan ga wani ta faɗa ga mun zo ma jira da daren yuri da anyan hadda fa kama kasan ga wani za ta faɗa ce ga ahlus sunna sun zo gidan kan na marayu da ya faɗo ban su baya nan mun zo mun bada kuɗi aka ga musu katanga waɗancan da suka mutu ba su da mai kula da su mun ɗauke su karkashin mutum biyu mun mutu kaza kaza irin waɗannan ayyuka ya kamata fito da su na kai da jin kai yanzu abin mamaki wata kungiya na gani da kasashen turai su kuma kuɗin su suka ware kawai a dinga gyarawa waɗanda bakin su ya lalace da leɓa kawai shi ne sai a zo a biya kuɗi a ma tiyata sannan wata kungiya kuma ita ma da kasashen turai ita kuma ta zo ita kuma tana tana yaƙi ne da kurkunu miliyoyin kuɗi suka kashe kawai dan dan dan a yaƙi kurkunu mutane su dinga sharuwa mai tsafta wai haka tuye ne wai zai tuno da kai kana nan wai ya bada kuɗin sa cewa zuwa taimaka ma kuma ta ƙarƙashin nan shi ma yana da wata manufa da yake so ya shiga to bai kamata a ce muna da halin da zamu iya taimaka ƴan uwanmu kuma a ce ba mu yi ba irin waɗannan tunanin muke sai na yadda zamu samar da irin waɗannan akan ba mu da irin waɗannan cibiyoyin ba mu da cibiyar marayu ba mu da cibiyar bayar makon gaggawa ba mu da cibiyar kula da marasa gata ba mu da kaza ba mu da kaza hatta karatu yadda za a yi mutane a ba su admission a tura su Najeriya ko kasashen waje su yi karatu da yayin talaka ahlu suna, dan sai mutuwa ake kai ana barin yara da yaya a zo masallaci ana neman taimako wannan duk kaskanci ne a cikin ahlu sunna ya mutu ana zuwa dubu ɗari ku zo masallaci an daga ana cewa jama'a ana baran ana neman kuɗi bisa da wannan rai na ya ɓaci akan wannan mutum ɗaya a cikin malu suna aka ce biya kuɗin wallahi zai biya amma amma ba mu da zuciya mafi yawan ne irin waɗannan ayyuka a ce malami ya ba da rayuwarsa gaba ɗaya bauta sunna ta ana masa dubu ɗari ta ta zo masallaci ana ɗaga hula ana aika takarda majalisi majalisi wajen a haɗa dubu ɗari da yin wannan taro sisi taro kwabo ɗin wallahi za mu tara abubuwan da za mu rage kan matsaloli da yawa mukan samu gawa maki a yara ga wani ga wani ga wani yaro mai kokari dan ahli sunna ne amma shi makaranta ba yadda za a yi ba da zai taimaka masa Allah ya kitan malam Jafar yana da wata mun taba tattauna irin wannan muka ce mu dinga duba shugabannin majalisi su dinga ba mu yara daidai haka biyu uku waɗanda suna da kokari amma kuma ba mai daukar nauyin su mu dauki nauyin su je ce su karatu mu dinga taimaka musu da dubu biyu dubu uku dubu uku dubu uku haka har su gama su tabbata cewa sunna ta yi ta yi tsaki a cikin karatun su irin waɗannan su ne likitocinka injiniyoyinka lauyoyinka waɗanda za ka ce su yi su ka ce su bari su bari to duk ana tunanin irin waɗannan abubuwa dole ne mu ta samu matsala to shi yasa muke ga wannan renan junan mu muke da saba da irin waɗannan ba da taro titi kwabo din sama mai tattu da su kullum mana zo su tsara mana abubuwan da muke ga fi dacewa mu mu fara wani karin waɗannan abubuwa idan mu gane za a yi nan gaba ba mu sa abin da Allah zai mai da mutane da yawa daga cikin mu nan gaba ba wasu yan kasuwa ne gaba suke yi wasu ma'aikata ne gaba suke yi wasu wasu wasu abin da suke kowa da yin abin da yake yi nan gaba za mu samu rikakkun masu kuɗi da rikakkun ma'aikata duk ahalin sunna in mu suka zo suka karɓe asasin da aka dora na aiki sai su dora su cika ba yanzu haka ne kun abin da za nan da shekara ɗari wallahi na a zuciya to nan da shekara ɗari ya kamata a samu sunna islamic kanta katon guri wanda zai haɗa asibiti makaranta ɗakin taro rediyo talabijin mujallu website duka wanda duk wani abu na sunna a nan za a dinga katon katon phone wanda duk wani taron mu a nan za a dinga wani abu za a nuna a nan za a yi in wani harka haihuwa ce harka asibiti nan za je a wasu mu tiyata mai ne likitocin mu namu waɗanda kawai waya zaka kace wani kana ina ina asibitin murtala to ka je maza unguwarka akwai wani amalin da zabe da lafiya ka duba shi an gama mara irin wannan muke so ba ma baka yi aiki ba za su zama da kansu yanzu mutum ya ga ya shiga wahala ya yi karatun ta shi kaɗai, ba wanda ya taimaka ba ba wanda ya ba shawara ba wanda ya magata ya zama likita ga kan ana jin dubu ɗari shida za zo zai ma na taimako ko kallon ka yayi Ina ko a ce limanin sunna ne yayin sunna ina ka tafi na ne ba a to so muke yi mu nemi kanmu wurin waɗannan ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa al'umma ba da karatu kawai ba ana karatu amma a dinga gina wasu ayyuka na jirga ita muka ce kowa ya kokari wanda suke yawan zama ya gawa ne ne hatta da mutum da samun yanzu a wasu wani bai san gidan wani ba wani bai san wani yana nan ko ba nan ba bai san sunan wani ba sun daɗe tana zuwa a majalisin kira amma bai san sunan sa bai san gidan sa bai san sana'a bai san inda yake sai na zumunci ina yan wanke ka take an wanke mutuwa ta wajen karatu yanzu ne ya sati biyu uku bai zo ba me ya faru ba a sani ba balle a kai na ziyara a gani larura ce tafiya ce matsala ce ba a sani ba sai mutum ya mutu a ga mana ya kamata a sanar mana kafin ya mutu ko akwai taimakon da za mu iya bawa duk da ba za mu hana shi mutuwa kwana biyu mun zo mun duba wanda ba shi da lafiya to shi kenan daga majalisi sai haɗa ɗan wani abu a je a ga wata larura ce wani ya zauna bai da aikin yi ga larura sai mu zo mu ɗan haɗa wani abu ɗan sai abinci mu kai wa iyalansa wani ya zo aiki za a yi masa ba'a da hali sai mu zo mu dan haɗa mu je mu ɗauki nauyi a yi masa aiki sai ka ji shi da kansa ya da samun aiki a tafiya ya san tafiya kawai ba ka karatu ba ta aiki wani yana da ƴaƴa biyar shi da sun isa aure ba halin da za sai mu zo mu tsinci waɗannan eh, sun kaɗin kan samarin da muke da su mu je mu yi ruwa mu tsaki mu ba da sadaki ko mu ɗaura musu aure sai an kai lokacin da zamu ce a majalisin turayen nan da shekaru kaza za mu aurar da mutum goma a nan za a ɗaura auren su goma da yawatan da mazan da iyayen da yan majalisin ne a nan kuma majalisin ne zai biya sadakin zai kayan aiki a ɗaura musu to sai ka haka wanda wallahi ta haka alfaru suna kurare biyu haka suke sai ka ji an ce ƙarshen shekara an aurar da mutum ɗaya ga wasu ahalin suna mata da maza an alfaru suna sun biya sadaki a ɗaura musu kuma an kuka musu sana'a aiki ne in baka fara ba to shi ke to ko da yake da duk kano muna da shi ga yawan malaman ga yawan kuɗin ga yawan ahli sunna ga damu maki amma sai ka je ka kafa wani abu a wani guri ya yiwu ka zo ka fashi a kano kewa me yake faruwa ne ha <laughs> to wannan shine matsalar ko ba ku so sai gane ko kawai ta karatu a ta karatu a dole shi da komai a ta karatu shi yasa muke so mu kalan mu saba yanzu wannan dan dari biyu da mu wallahi wata rana ni Allah masa arziki ta daga miliyan 100 a ta karatu sosai saboda ya saba ya yi kuɗin a cikin sunna aqida ta shige shi kafin kuɗin to sai aqida ta juya kuɗin amma in sai da ka samu kuɗin sana aqida ta zo ba dole ne aqida ta zaro kuɗin ba duk da kai abubakar tana yana cewa sun ba da biliyan sun ba da suna so amma sun fi son musulunci ne a kan kudi. to waɗannan abubuwa muke so mu rena ba dole sai an yi yanzu ba amma dai mu dasa wani asasin da in bayan na suka zo za su dora yan cikin nan ta musulunci ta samu yanzu wasu wani ahli nan a Kaduna matsala ta same shi yana an yi masa wani irin taimako za mu duka ma irin wannan kamata wallahi da irin kalin sunna ne na sunan ko na ina ko na waye aka zo aka ce ana gun ana gun wani malami na sunna ya rasu ana bin kuɗi kana kawai shugaban za a ga kawai sai su sani abin nan kawai kawai sai rubuta kawai ke da za ka ga da kuɗi ba da bukatar sai ne mutum ko kowa ya san wajibin sa karshen wata ana tara a kawo kawai sanar wa za a yi shura cewa za a biya bashin kaza an tabbatar bashin nan ba na ganganci bane na na kaza kaza ne kuma an biya wanda ba shi da lafiya aka ce za a ma aiki ana neman dubu hamsin mun biya shi magani wannan nan da yake da yaya guda uku abin da ya jawo har yanzu ba wai masu neman su ne babu ba ba auren abin da zai musu auren ne babu to mun yi an aure da za mu iya taimakon kanmu da kanmu za mu iya gina kuma za ka ga irin wannan ya fi ba wa makiya musulunci tsoro akan wazin da muke wallahi fa sun za aka samu wannan hanyar to kun ɗauko hanyar gina al'umma da renan al'umma da ba al'umma ƙarfin hali da kuzari da jarumta da dogaro da kai kowa ne da abin yana yi kamar zai mutu saboda ya san addini ne ya rike mara rayuwarsa ya masa taimako ya masa kaza ya tafi kenan amma mutum bai zo ba sati uku bai zo karatu ba kace wannan yayi sanyi wannan ya lalace ba ma zuwa karatu ya lalace ba ba kai ma ziyara gidansa na ta ga muku wanda nake kowa ya kula da wanda ya zama kusa da shi wai a sunan ka ne dan uwa ina wata uwa kake ne ko kare kamar ziyara wata ne shi ma kamar ziyara haka musulunci ne haka sahabbai ba bai muke karanta rayuwar su ba annabi ya ce wa muhajiruna da ansar na hada su yan mun karanta salman yadda yake zuwa gidan abu darda yake jin labarin sa ne yake baba ya je tare da umu dardai cikin kazanta yake ne ke faruwa take ai abokin nan naka dan wannan naka shi ba ruwan sama da suwa ya sallah da daddare ya azumi da rana yake ba ni ba ni kabar ma sai ya zo su dawo ce ai ba haka yake ba wallahi sai ka karya azumi wannan azumin naka ne sai ka karya dai da karya ki kuma a gidan zan fara ya ga ya tashi sallah da dare ki fara sai ki bacci da ka an fasa sallah ai ba haka ake sallah ba sai da ya wuce gona da ido dai da ya sako da shi kuma da yake kai manzo Allah ka rayu da sadaqa Salman da abin da da abin da Salman ya dora ka akai ke shi ne gaskiya ka wuce gona da ita ki kulli bi haqqin haqqa fa tu kulli bi haqqin haqqa to Allah ya samu dace Allah mai yi mana mafa بارك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار فدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المشركين هم أصحاب النار فتذكروا ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تكون الساعة أبحدوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في الله فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم الرحمة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يسيء قليلا ما يتذكرون قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يخبط الذين كانوا بآيات الله يذهبون الله الذي جعل لكم الحرب قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من توفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون الذي يؤمن فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم ترون الذين يجادلون في آيات الله لا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون بهم أغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في حميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من الحلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشرا ونذيرا فأعرض أكثر من فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أسنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مبنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمفاتيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام محسوسات ما عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزاهم لا ينكرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على بابا فبشر صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنكفنا الله الذي أنكف كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرساكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يكبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين وقالوا لجهودهم لم شهدتم علينا قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم